لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين Allah bai hana ku ku kyautata ma waɗanda ba su yaƙe ku saboda musuluncinku ba, kuma bai su fitar da ku daga cikin gidajenku ba. Allah bai hana ku kyautata masu ku yi musu adalci ba ta hanyar ku ba su haƙƙinsu da yake kanku. haƙiƙa Allah yana son masu adalci waɗanda suka yi wa kansu adalci da iyalansu da waɗanda suke ƙarƙashinsu.